Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma mita 60, sai kuma da 1530 a matsakaicin zango. Masauraran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Kuna kuma iya kama mu duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne a shirinmu na safe tare nake kuma da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC da farko ga kanun labaran duniya. Shugaba Barack Obama na Amurka da Prime Minister Ingila David Cameron za su tattauna a kan kokarin dakile ta'addanci da matsalar 'yan gudun hijira a Turai da kuma tattalin arzikin duniya. shawarwari a kan shirin samun zaman lafiya a kasar yamman zai mai da hankali akan janyewar 'yan yakin sa kai da kuma kwance mara yaƙi manyan kasashen duniya kuma sun baiwa shugaban 'yan tawayen kasar sudan ta kudu rick macha wa'adin gobe asabar ya isa birnin juba domin a rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban kasa Wakiliyar Amurka ta dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power ta ce Amurka za ta ci gaba da taimakawa Najeriya har sai an gano 'yan matan Chibok. mu yau an tabbatar mana cewa duttuni abin da muke yi muna bisa hanya ne mutumin da ya ga masifa mutumin da ya ga fada yara ƙanana sun gani waɗansu sun ga an kashe iyayensu a gabansu waɗansu su da kafa suka bar garuruwansu wani rahoto kuma ya ce jamhuriyar nijar ce ta da biyu game da tauye 'yancin 'yan jarida a duniya magana ce suke ta propaganda amma bisa hili inda ga kat ai mutane suna gani su kansu kasashen duniya da su reporters sans frontières masu wallafa labaru a tsohon minista namu na labaru har ya je can sun mishi interview to akwai kuma shirinmu na lafiya uwar jiki amma da farko ga cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yanzu haka shugaba Barack Obama na Amurka yana birnin London kasar Ingila domin yin shawarwari da Prime Minister David Cameron akan yunkurin dakile ta'addanci da rikicin 'yan gudun hijira a Turai da kuma matsalar tattalin arzikin duniya. Shugaba Obama ya isa birnin London ne bayan ya halarci taron kolin kungiyar haɗa kan ƙasashen yankin Gulf da ake cewa GCC a takaice a ƙasar Saudi Arabia, inda ya ce kan Amurka da shugabannin yankin yana haɗe a yunkurin murkushe 'yan kungiyar isis da kuma daidaita al'amura a yankin gabas ta tsakiya da ke fama da rikici haka kuma amurka da kasashen yankin sun yarda akan bukatar da ke akwai na magance rikicin ƙasar syria a siyasance to amma kuma an samu saɓanin ra'ayi ko kuma rarrabuwar kawuna tsakanin amurka da shugabannin kungiyar gcc dangane da ƙasar iran amurka ta yi maraba da shawarwarin samun zaman lafiya a ƙasar yamal da aka fara a ƙasar kuwait jiya alhamis bayan an jinkirta farawa saboda wakilan masu hamayya suna gunagunin cewa sojojin gwamnati suna keta ka'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wakilin majalisar ɗinkin duniya a yamal ismail old sheikh ahmed ya ce shirin samun zaman lafiya a ƙasar ta yamal zai mai da hankali ne akan janyewar 'yan yakin sa kai da wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai haka kuma shirin zai dubi batun kwace ɗamarar yaƙi ko kuma miƙa manyan makamai hannun gwamnatin ƙasar da shirye-shiryen matakan tsaro na wucin gadi da kuma kafa wani kwamiti na musamman akan fursunoni da sauran mutane waɗanda ake tsare da su. Amurka da ƙasar China da kuma wasu manyan ƙasashen duniya sun buƙaci a kawo ƙarshen rikicin da ke hana ruwa gudu a shirin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin Sudan ta kudu da sojojin 'yan tawaye. Jiya Alhamis ƙungiyar ƙasashen Afirka da ta Turai suka bai wa shugaban 'yan tawaye Rick Machar wa'adi suna masu faɗin cewa suna sa ran shugaban 'yan tawaye ya isa birnin Juba kan gobe Asabar 23 ga wannan wata na Afrilu. Ƙungiyoyin biyu sun ce idan ya yi kunnen uwar shegu ga wannan wa'adi, to za su kai wannan batu gaban Majalisar Ɗinkin Duniya da Kwamitin Tsaro na Ƙungiyar Ƙasashen Afirka kuma su buƙaci a ɗauki wani mataki. Ya kamata a ce Mr. Macha ya isa ƙasar a ranar Litinin ko kuma Talata domin a rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa su kafa a gwamnatin wucin gadi da abokin hamayyarsa shugaba Salva Kiir to amma hakan ba ta yiwu ba domin an samu saɓani akan yawan sojojin da za su raka Mr. da kuma yawan makaman da za su ɗauka. jiya alhamis an tabbatar da mutane goma sha uku ne suka mutu a sakamakon fashewar wata masana'antar kimiyya a kudu maso gabashin kasar mexico a yayin da mutane goma sha takwas suka ɓace wasu mutane 136 kuma sun ji rauni a fashewar da ta auku a masana'antar Coatzacoalcos eh, da take kasar da take jihar birakors nan da nan ba a san abin da ya haddasa fashewar ba wani labarin kuma akalla mutane biyu ne suka mutu a sakamakon rushewar sabuwar hanyar masu hawan keke da aka gina a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil wannan al'amari ya kara raunana matsayin kasar a zaman mai ɗaukar ɗawainiyar wasannin olympics rushewar hanyar shine matsala ta baya-bayan nan da ta dabaibaye shirye-shiryen da ƙasar ke yi na gudanar da wasannin olympics a watan agusta da ya haɗa har da nuna damuwa akan bular cutar nan ta zika ga kuma rikicin siyasa da ke jawo barazanar tsige shugabar ƙasar dilma rousseff To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gudanar da bukukuwa na musamman domin murnar cika shekaru 90 da sarauniyar Ingila ta yi a duniya. An harba bindigogin ban girma a birnin London yayin da aka kada ƙararrawa a Westminster Abbey domin girmama sarauniya Elizabeth. minister Ingila David Cameron da shugaban jam'iyyar masu hamayya ta Labour Jeremiah Corbyn su ne suka jagoranci jinjinawa sarauniyar da ta fi kowa daɗewa a kan gadon sarautar Ingila a Majalisar Dokokin ƙasar. A yayin da ake bukukuwan cika shekaru 90 na sarauniya Ingila a nan Amurka kuwa sanannen mawaƙin zamanin nan Prince shi kan tashi ta ƙare domin jiya Alhamis ya mutu yana da shekaru 57 a duniya. 'Yan sanda a Minnesota sun iske gawar Prince cikin gugar daukan mutane a gidansa a lokacin da aka buga musu waya. Labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. wakilar amurka ta dindindin a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce amurka za ta ci gaba da taimakawa har sai an ga 'yan matan chibok nasura da mail hikaya yana ɗauke da rahoton as a personal representative of President Obama is that we will never give up, just as you will never give up. Ina ƙara ta muku cewa san ba za mu yi ƙasa gwiwa ba wajen tallafa wa Najeriya a yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram. haka nan da kwato matan Chibok don dawo da su wajen iyayensu. Children who've been taken by Boko Haram. Jakadiyar Amurka Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power, wacce har ilawa shugaba Barack Obama ya turo Najeriya kan yaƙi da ta'addanci, ke magana a dandalin Unity Fountain inda ƙungiyar gwagwarmayar kwato matan Chibok ke zama. Tun farko dai Samanta ta gana da kungiyoyi masu zaman kansu da na addini inda batun tasirin taron da ahalu sunna suka shirya kwanan nan da Majalisar Musulunci ta Duniya Rabida ya taso don ƙara ilmantar da musulmi illar 'yan ta'adda da ke fakewa da sunan addinin musulunci su rika zubar da jinin mutane ba tare da haƙƙin shari'a ba. Hakanan taron ya nesanta musulunci da duk wata alaƙa da Boko Haram. Fatima bukar ɗaya ce daga shugabannin gwagwarmayar. Don ita ambasada ce ta america daga UN so yawun da ta zo da shi ta zo da yawun President Obama ne. Alhamdulillah mu yau an tabbatar mana cewa duk duttuni abin da muke yi muna bisa hanya ne mutumin da ya ga masifa mutumin da ya ga fada yara ƙanana sun gani waɗansu su sun ga an kashe iyayensu a gabansu waɗansu su da kafa suka bar garuruwansu suna neman taimako ma medically ma psychosocial therapy sai mun tashi mun tsaya kuma wannan abin ya fi ƙarfin gwamnati ko gwamnatin jiha ko ta federal ya fi ƙarfi duk 'yan najeriya ma sai mun tashi mun taimaka kuma dole sai mun miƙa kukanmu wa waje abin da aka yi na siriya yadda aka tashi aka taru a ingila aka nemi kuɗi wa siriya abin da muke bukata kenan a najeriya malama abigail da 'yar uwarta monica da suka kubuto daga hannun boko haram daga garin goza suka isa har kamaru kafin isowa sansanin 'yan gudun hijira na abuja ta ce 'yar uwarta monica ta kamu da 'yan matan cibok a dajin sambisa inda 'yan boko haram ke cin zarafin matan suka iso reserve sambisa to da daddare ne suka iso amma hanyar na ba ma ne hanyar tafiyan su wucewa cikin jeji da suka wuce zuwa cikin jeji a can gurin mata maza yara kanana da 'yan matan chibok ba lissafi a can gurin amma ana ba su abinci kowane rana namiji ɗaya a cikinsu zai kwanta a kirjin mace har mutum goma sha biyar kowane mace miji ɗaya ɗaya ɗaya zai je kwanta a kanka har sha biyar akwai kuma fararen mutane da gashi har zuwa illa nan da gashi a kansu tank na ruwa ake supply musu abinci kowane irin abinci ake ka musu makaminsu diyewa suke rabi suna control da wayanda aka kaka masu rabin nan kuma za su je su yi yaki da sun fita bisari da daddare suka samu wani guri allah ne kawai nuna musu guri mai gadin su ɗin kuma ya yi barci. Rahotanni sun bayyana cewa Amurka za ta ƙara tallafi ga kasashen gabar tafkin Chadi da dala miliyan arba'in don gamawa da 'yan ta'addan. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To wani rahoto kuma a jamhuriyar Nijar ya fidda cewa ita ce ƙasa ta 52 game da tauye 'yancin 'yan jarida a duniya. Wakilin Musulun Mumuni Barma ya yi kuma da wannan rahoton. Rahoton na kungiyar ta Reporter san Frontier wato RSF da ke zama matsayin ma'aunin 'yancin aikin 'yan jarida da faɗin albarkacin baki a kowace shekara. ya ayyana jamhuriyar Nijar a bana a matsayin ƙasa ta hamsin da biyu a duniya alhali ita ta zo ta arba'in da bakwai a bara abinda ke nufin an sami koma baya da maki biyar wajen kare wannan 'yanci mai matukar mahimmanci ga ƙasar demokradiyya tuni dai kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida suka fara bayyana dalilan da suke ganin suke mafarin wannan koma baya malam bubakar jallo na daga cikin shugabannin waɗannan ƙungiyoyi. abin da ya kawo wannan koma bawa shine wato ma'ikwanta ba su aiki da dokoki na kare haƙƙin 'yan jarida ana kama 'yan jarida ana rufiya shi kuma doka ta hana yanzu neman labari ma ya zamanto wato laihi shi kuma kamata ya abarka sai ka samu labari ka wallafa ne idan akwai cikas ciki a tuntube ka 'Yancin aikin 'yan jarida da na faɗin albarkacin baki na daga cikin abubuwan da hukumomin Nijar ke alfaharin samun ci gaba a kansu kamar yadda a baya-bayan nan shugaban ƙasar nishar Isu Muhammadu ya ƙara nanatawa. lokacin da yake rantsuwar soma wani wa'adin mulki na biyu a ranar biyu ga watan nan na afrilu yana mai cewa a tsawon shekaru biyar na mulkinsa nishar ta samu ci gaba sosai a fannin 'yancin aikin 'yan jarida abin da ya ba ta damar zama ta 47 a duniya wato kasa ta bakwai a lafiyar afirka a shekarar 2014 ya kuma kara da cewa nijar na daga cikin kasashen da suka fi kasashe da dama na duniya ba jama'a 'yancin faɗin albarka albarkacin bakinsu. Sai dai a cewar Malam Bubakar Jallo idan aka lura da abin da ke kwaruwa a zahiri a fagen neman labaru wannan ikirari yana kama da batun siyasa. Magana ce suke ta propaganda amma bisa hili inda ga kat ai mutane suna gani su kansu kasashen duniya da su reporters san frontières masu wallafa labaru tsohon minista namu na na labaru har ya je can eh, tusan sun mishi interview abubuwan da ya faɗa musu sai suka gani bisa gaskiya Niger ba ta eh, cika alkawali ba ta kare hakkin 'yan jarida wani abin da ke cinye wa 'yan jarida tuwo a kwarya a kasar ta Niger shine a mafi yawancin lokaci samun jami'in da zai yi karin bayani kan wani labarin da ke bukatar bincike ko ko samun tsokaci daga wajen hukumomi don samun tabbaci a game da sahihancinsa kan zama babban jidali. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Kuka fara yin shirya rawa mai baza na zama jarida. Kuka fara in shaya rawa mai baza na zama jarida. In an jima kuma a shirinmu na hantsi za a ji wannan rahoton. manufan wannan taro shine mu ƙara nuna ma jama'a ingancin aikin ma'adanai da kuma shi kanshi sana'a ne amma fa sai ka tsaya ka koye shi ba karatu ne ma kawai ba to sai a tare mu a mu na hantsi da karfe 8 agogon najeriya ana tare da sashen hausa na muryar amurka da ke washington dc babu mai hoji da Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Gani ga likitan kunan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita na fatar kana lafiya. Alhamdulillah ina lafiya hajiya. To yau wasiƙa mu ta farko ta fito ne daga ƙasar Ghana. To. Ta fito ne daga wajen AM Bingo Murtala. To. Muhammad Yanci Club. A can akwatin gidan waya goma sha uku kwahu Faragu jihar Ghana, a ƙasar Ghana. Ina fata na faɗi sunan kwahu ɗin daidai. <laughs> To. likita yana so ne da Allah ka mishi bayani ya ce shi kan shi ma an taɓa mishi. in kamar mutum wayin yana fama kamar da ciwon shawara sai a ɗebo ganyen dalbejiya nim tree kenan ko kuma eh, eh, eh, dogon yaro yawwa sai a tafasa shi a mutum ya rufe kansa da zannuwa wasu ma har bargo <laughs> likita don naga an yi mutum a rufe shi dai ruwan tururin na tashi ya ta zufa ya ta zuba to yana so ne ya sani shin wannan al'ada da ake yi yana da amfani yana da kyau ko kuma a ruwan jikin mutum zai zai zai a takaice dai tana da kyau ko akwai cutar da mutum zai kamu da wannan al'ada da muke yi to na al'adun da muke yi kamar musamman na mutane masu ciwon shawara din nan da akan sa dalbeje din nan eh. a ba wani abin da ya ce yana taimaka a da suke domin kin san yadda ake rufe mutum haka a sa mashi wani wadansu a sa musu zannuwa da yawa to wani lokaci in iska bai shiga da yawa mutum wani lokaci bai iya numfashi sosai wani lokaci rashin amfanin shi kenan eh dole dole a bar dan iska na shiga yana yana dan numfashi domin shi wannan kan ya kamata in dai mutum na shawara irin wannan bai cika taimakawa sosai sai dai a kai shi wurin likita a duba shi sosai to ka san eh. al'ada ne kuma wani eh, lokaci eh, eh da wuya ka dan sai a ce tunda ko kuma camfi tunda in an yi ma wani an ga ya ji sauki sai a ce siracen ne yasa ya ji sauki kuma wani lokaci aikin san jikin dan adam yana warkar da kansa Eh, wani lokaci kuma ba wani lokaci za a yi wannan kuma sai aka yi sa'a da dace ana wannan kuma sai mutum ya samu sauki sai ga a tsammani wanne ya warkar da shi amma dai mutum na da irin waɗannan ciwoka ya kamata a je waɗanda suka san kan abin sosai a bincika domin wannan in ba a hankali ba in dai mutum na da irin wannan ciwon ne to ya kamata a kai shi wani likita a duba shi sosai. Dan in mutum bai ya kasa yin numfashi ma ai yana iya somewa likita eh, ko? Eh mutum ma bai iya numfashi ba sosai yana iya somewa kuma in mutum na zufa da yawa haka kuma bai samu dan iska inda zai zufan nan zai bushe ba to lokaci ma ba shi da amfani to to in kamar eh. mutum yana zufa din nan bai bushe ba me yake jawo mu fatan jikin mutum to wannan in mutum na haka wannan haka da yawa bai bushe su to yakan sa jikin mutum ya ƙara zafi to to in ya ƙara zafi din shine ake kira heat stroke da turanci jikin mutum zai zafi da yawa kin san jikin dan adam ya kamata zafin shi ya kai kamar 98 da nan na america da yan kai wato akwai dai yanayin da ya kamata akwai dai kamata kowane lokaci haka yake to in mutum na irin wannan irin na yanayi yanayi ba wani iska to jikin zai ta zafi domin ba inda jikin zai sake zafin da ya fita waje to in mutum ya ka wannan illa ne zai iya kawo wannan irin wannan illa hajiya to heat stroke din me yake sa mutum to heat stroke din in baka sa ba wannan zai sa ka sala wani lokacin ma baka sa ba yana iya halaka mutum da ya kwana yi. To Allah ya sauke Amin amin. To Malam AM Bingo ya sake wata tambaya. To. ya ce wai me yasa ne idan ya wanka da ruwan zafi sai zazzabi wai ya kama shi ko kuma jikinsa ya ta masa kaikayi. To in dai wanka sannan <laughs> zazzabi ya kama shi ba ruwan ke ba shi zazzabin nan ba hajiya. <laughs> Ba ruwa ba ne ko? <laughs> Ba ruwa ba ne. Eh to in kuma jikin na kaikayi kila abin da ke faruwa abin da ke cikin ruwan ne. To, bai dace da jikinsa ba. To, likita ka ce kamar da yadda na fahimci wasikar kila kamar duk lokacin da ya wankan ne yake samun zazzabi na. a to in dai kowane lokaci wanka yana samun zazzabi to ya kamata ya je a duba shi akwai wani abu da ke faru ke damunsa a jikinsa domin ruwa bai kamata ya samu ce samun zazzabi ba ah, ruwa ya kamata ya rage tsananin zazzabi ne ma hajiya to ya ce ruwan zafi ko jikinsa bai karbi ruwan zafi ba ne to in dai jikinsa in ruwan zafi kowane lokaci yana samun lalura da ruwan zafi to rinka ko rinka wanka da ruwan sanyi ko kuma ya sa ruwan da ba shi da zafi sosai ya gwada da wannan hajiya to kaikayin kuma fa kaikayin to abin da ke kawo kaikayin shine wani abu da ke taban jikinsa ne bai dace da jikin nasu shi ke kawo wannan kaikayi duk bayan da mutum kawai jikin zai rinka kaikayi haka wani lokaci inda abu ya taɓi jikin dan adam wanda bai dace da jikin shi ba to yakan kawo kaikayi ko wani lokaci ko sabulu ne ko wani irin abu a cikin ruwan ko wani abu muka ci ko wani abu muka taba wani lokaci yakan sa fatar jikin dan adam ta yi ta kaikayi to wani abu ne bai dace da mutum ba shi yasa To ina fatan shi malam AM Bingo din in yana kusa ya je gun sa, kamar yadda ya rubuto mana wannan wasiƙa sai ya ma likitan shi bayani. Eh in yi mashi bayani za a bincika a tabbatar me ke faru amma ruwa kawai haka ba zai sa a samu zazzabi ba hajiya. To Allah ya sauwaƙe. Amin. Shi kuma Alhaji Haruna BBY a can karamar hukumar gama a jihar Bauchin Najeriya. To. Ya rubuto wasiƙa ne. To. Ya ce irin wannan shadda ko kuma in ce masai. wanda ake bayan gari a cikinta shekara da shekaru ana eh. bayan garin kuma kasan bayan garin bai zuwa ko ina yana eh. taruwa ne a ciki eh. ya ce idan mutum ya je yin bayan gari idan ya tsuguna sai ya ji wani irin tururi yana, yana bugunka yana tasowa ya ce har wani lokaci ma sai a duburan mutum ta yi gumi to wai hakan ya ce ba zai sa mutum ya kamu da wata cuta ba to abin da ke fa'a kisan duk lokacin da muka je ba haya eh. in abin ya taru a ciki to kin san cikin wannan abin da muke yake shiga a ciki din yana canzawa don akwai abubuwa da ke shiga suna canzawa waɗansu irin iska ne kamar eh, yadda jikin shi abin ke fitarwa kamar akwai irin waɗansu irin iska kamar su methane hydrogen peroxide da sauransu hmm. no ba hydrogen peroxide sulfide su ana kiran sulfide to waɗannan to su ne ke fitowa to waɗannan waɗansu suna da wari waɗansu ko ba su da wari to likita me zai faru in mutum ya shaka to kamar shi waɗannan irin shi wannan in ka shaƙe su da yawa to za ka rinka jin ko jiri wani lokaci ko naka shi yasa a yawanci kamar ko a nan ƙasa ne suna da irin wani a ƙauyuka iraren eh. akan sa window inda iska zai rinka shiga yana fita sosai a nan ƙasashe din ba irin na bokatin nan bane da ake ɗaukewa eh kuma waɗansu suna da shi amma su kuma nan da suke da shi suna da shi sai kamar za a yi wani ɗan rami ya yi ɗan nisa da wurin da a sa inda iskan zai rinka fita ta can gefe kuma ya rage iskan da ke fitowa ta wurin da mutum ke tsugunawa a saboda haka kai shawarar da zaka bayar in za a gina din sai a gina a kuma wani wuri da iska zai rika shigowa eh dun ya rage iskan da ke fitowa in mutum ya tsuguna to eh eh dun nan haka suke waɗansu wuraren haka suke yi To, sai eh, ke to. Iska ne rinka fitowa. Kin san ma koma na wanda ake na nan kasan inda ake inda ake biya bi ta hanya har haɗu din nan. Ai a gefensa akwai wani wuri inda iska ke fita. To. Eh, domin iska, domin yawanci akwai iska bayan gidan nama akwai eh, in ya haɗu ya daɗe. Don kin san bayan inda in ya shiga cikin ramin akwai abubuwan halittar Allah da ke cikin ƙasan da suke haɗuwa da shi su ta canza shi. To. Eh. ma waɗansu irin su bacteria da waɗansu abubuwa da suna haɗuwa da shi, to waɗannan suna canza shi. Shi ke sa iskan da tururin ya yi ta fitowa. To malamin ya sake wata tambaya. ya ce kamar wanda ya kamu da cutar kanjamau wato aids kenan eh. ya je fitsari a wani wuri eh. sai kuma mai lafiya shi bai sani ba sai ya je ya tsuguna a inda mutumin nan ya fitsari din to shi tambaya shi a nan shine jin mutum na iya kamuwa da cutar nan a wannan ba zai wannan ba wannan inda mutum zai kamu da ciwon kanjamau kamar ta jini eh in an dora maka ginin wanda ne wanda ke fitowa ko kuma ta maniyi da sauransu irin wurin irin wannan ruwan ne ke hada zaka iya kama amma ta fitsari har yanzu dai ba a ba a tabbatar wannan ba zai iya sa ka kamu da ciwon kanjamau da hajiya to wato ko dai mutum dan mutum ya yi fitsari a inda wanda ya yi fitsarin ba zai sa ya kamu da cutar ba kenan eh sai dai kuma wani abu ne ya fito daga inda fitsarin ke fitowa hajiya to eh to Allah ya sauke amin amin To likita sai kuma wasiƙan Sama'ila Musa Jakara. A can ƙaramar hukumar Faiko can jihar ku ta To. <laughs> to na faɗi sunan Faiko ɗin daidai ko? Faiko. <laughs> Faiko to. <laughs> To likita yana son ka mishi bayani me ke kawo ciwon ɗan kakara ne. Ta abin da ke kawo ciwon ɗan kakara shi ne hajiya wani lokaci yanda hannun mutum ya tsotsi mu ke to gefe din nan wani lokaci yakan dan yanke ko kuma mutum abu ya fa sai wani abu ya faru to kwayan cuta kan shiga ta nan sai sa wannan farcin ya kumbure hmm. to ya kumbure shi ne sai in ka saki hannunka haka zai ta zuki yana zafi to kwayan cuta ne ke shiga cikin karkashin kumban yake kawo wannan ciwon hajiya to ana dai magani ko eh akwai maganin sa ana iya ba mutum kwayan mutum da zai sha wani lokaci in ya kumbure da yaya akwai yana ruwa ruwa ana iya fitar da ruwa ruwa ma a wurin likitoci ana iya fitar da wannan kuma aka ba mutum magani yana warkar da shi a hajiya to Allah ya sawaƙe amin amin to malam Sama'ila ya sake wata tambaya yace me ke kawo belu belu ne da abin da ke kawo beli shi ne waɗansu ƙwayan cuta ne ke shiga cikinsu bakteriya ɗin ne har yanzu to suka shiga to suke sa ya kumbure wani lokaci kuma wani lokaci ga mutum na samun wahalan haɗa miyau ko cin abinci to wannan duk akwai magunguna da za a ba mutum shi ma ya warkar da shi hajiya to haka ɗin zai sa fidda ne ko ko magani kawai za a ba mutum ya warke yawanci magani kawai ake ba mutum sai dai waɗansu a waɗansu yara wanda in dai kowane lokaci ana lura kowane lokaci suna ta ciwo domin wannan bele-bele ɗin Eh, eh sai a bincika aka bincika kwayan cututtukan suna nan kowane lokaci a ciki da wani lokaci amma ba kowane lokaci da kyar ake cire shi hajiya a nan ƙasashen. To Allah ya sa a dace. Amin amin. To malamin ya sake wata tambaya. To. Ya ce misalin kamar uwa da uba suna da sun kamu suna da kanjamau. To, za su iya haihuwan 'ya'yan da ba su kamu da cutan ba? Eh za su iya haihuwa, amma kin san yanzu nan in mace na da ciki tana da kanjamau. Eh. Akwai maganin da ake ba su yadda ta haifi yaron ba zai kamu da ciwon ba. idan ba a bata wannan maganin ba tana wa ta harfi ɗan da eh, cutar kenan. Tana yana yiwa da yaron a haife shi da kanjamau ɗin hajiya. To to Allah ya eh. sawaƙe. Eh amin amin. To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin. Dr. Ladan. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.

yanzu haka shugaba barack obama na amurka yana birnin london kasar ingila domin yin shawarwari da prime minister david cameron akan yunkurin dakile ta'addanci da rikicin 'yan gudun hijira a turai da kuma matsalar tattalin arzikin duniya shugaba obama ya isa birnin london bayan ya halarci taron kolin kungiyar hada kan kasashen yankin golf da ake cewa gcc a takaice a kasar saudi arabia inda ya ce kan amurka da shugabannin yankin yana haɗe a yunkurin murkushe 'yan kungiyar isis da kuma daidaita al'amura a yankin gabas ta tsakiya da ke fama da rikici amurka ta yi maraba da shawararin samun zaman lafiya a kasar yamal da aka fara yi a kasar kuwait a jiya alhamis bayan an jinkirta farawa a saboda wakilan masu hamayya suna gunan cewa sojojin gwamnati suna keta ka'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta wakilin majalisar ɗinkin duniya a yamal ismail al sheikh ahmed ya ce shirin samun zaman lafiya a ƙasar ta zai mai da hankali ne a kan janyewar 'yan yakin sa kai da wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai haka kuma shirin zai dubi batun kwance mara yaƙi ko kuma miƙa manyan makamai hannun gwamnatin ƙasar amurka da ƙasar china da kuma wasu manyan ƙasashen duniya sun buƙaci a kawo ƙarshen rikicin da ke hana ruwa gudu a shirin samun zaman lafiya tsakanin gwamnatin sudan ta kudu da sojojin 'yan tawaye Jiya Alhamis kungiyar kasashen Afirka da kungiyar kasashen Turai suka baiwa shugaban 'yan tawaye rick macha wa'adi suna masu faɗin cewa suna sa ran shugaban 'yan tawayen isa birnin Juba kan gobe Asabar 23 ga wannan wata na Afrilu. Ƙungiyoyin biyu suka ce idan ya yi kunnen uwar shegu ga wannan wa'adi to za su kai wannan batu gaban Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Kwamitin Tsaro na Ƙungiyar Ƙasashen Afirka kuma za su buƙaci a ɗauki wani mataki a kansa ya kamata a ce mr eh, macha ɗin ya isa a ranar litinin ko kuma talata domin a rantsar da shi a matsayin mataimakin shugaban ƙasa su kuma kafa gwamnatin wucin gadi da abokin hamayyarsa shugaba salbakir jiya alhamis an tabbatar mutane goma sha uku ne suka mutu a sakamakon fashewa a wata masana'antar kimiyya a kudu maso gabashin kasar mexico a yayin da mutane goma sha takwas ne kuma suka ɓace wasu mutane ɗari da talatin da shida kuma sun ji rauni a fashewar da ta auku a wannan masana'anta da ke jihar veracruz to a gaishe ke da takaitattun labaran muka zo karshen shirin sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa kafin mu sallama da ku muna mika sakon taya murna ga abdulmajid yahaya ibrahim da pharmacist aisha jamilu murnar auren su da za a daura gobe asabar a dilimi street da ke jos jihar filatan nigeria allah ya sanya alheri ya bada zuri'a ta gari yanzu a madadin jimai ali da ta taya na gabatarwa sai kuma cibahiro ne shine ya hada mana sautin shirin sai injiniyan mu na yau ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alherinsa mu zama lafiya